yau juma'a 27 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara kamar yadda yake a tsari wannan wani lokaci ne da muke bayyana farin cikinmu game da gode masarki Allah wanda shi ne mamallakin komi da kuma kowa da ya ba mu dama ya hore mana lafiya da lokaci muka ga lokacin da za mu gabatar da wa'azi da nasiha da jawo hankali ga ɗaliban wannan makaranta musamman kuma ɗaya daga cikin ɗalibarmu wacce allah maraukin sarki ya mata baiwa baiwa na samun karuwa na aure a cikin addinin musulunci ita da angonta muna masa addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da aima ma'aurata da cewa allah maraikin sarki ya masa albarka kuma ya tattara sa cikin albarkan sannan dukkanin abin da zai haifa tsakaninsu na rashin fahimta allah maraikin sarki ya fahimtar da su ya kawar da dukkanin shaidancin shaidanu ya sa albarka a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira wannan ɗaliba ta mu sunanta zainab adamu allah maɗaukin sarki ya girmama ta ya martaba ta ya kimanta ta da ta samu ɗalibi mai daraja mai suna ustaz yusuf umar an bi sunan shi da baba alhaji kunga wannan ya allah maɗaukin sarki ya girmama ta haka ne go idan Allah madaukin sarki ya rawa mu gobe za mu ɗaura masa aure a wannan masallaci namu to kusan wannan auren in ce tona ne mai na ne ko saboda ita ta ce shi ma lawa ne Allah madaukin sarki ya masa albarka to a hakikanin gaskiya kamar yadda muka aje muka tsara duk sanda aka sami ɗaya daga cikin ɗalibanmu za su yi aure to mukan zo mai masu nasiha na musamman dangane da yadda zamantakewa yake kuma a wani lokaci sai maɗauki wani daga cikin gaɓoɓi na rayuwa mu tattauna ko da kobe da alaka da aure domin mu nisihanci kanmu da fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu aikata ayyukan da yake so kuma mu burge shi wannan mu a wannan yini mun zaɓi wani janibi ne daga cikin jawanib wanda ba sosai muka tattauna shi daga cikin wa'azozin da muke yi ba shi ne adabu zifafin islam ma'ana ladubban tarewa a musulunci ko kuma ke ce ladubban biki yadda ya kamata a cikin addinin musulunci a gudanar da biki na aure yaya addini ya tsara ma musulmi idan sun samu karuwan aure su yi taron biki ya yi kamata a gudanar da bikin yaya al'amuran da ake son su wakana sanda ake bikin da kuma abubuwan da za su biyo bayan bikin domin mu musulmi wasu irin al'umma ce wacce allah maɗaukin sarki ya zaɓe mu ya kimanta mu ya sa muka zama muna da daraja ɗoriya ga darajojin da al'ummomin da suka zo kafin mu suke da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai zama duk abin da za mu yi a rayuwa to akwai shi a cikin alkur'ani allah madaukin sarki ya mana bayanin shi ko kuma akwai shi a cikin hadisan manzon allah ingantattu manzon allah ya mana bayanin shi shi yasa mu ba mu bukatan wani daga cikin waɗanda ke bin wani addinai su kawo mana wani tsari daga cikin tsare-tsaren rayuwarsu mu muna da komi kuma ina nufin komi da sunan komi ina fatan mun gane wannan da kyau in kin ga baki gano wani abu ba to ke ce iliminki ya takaitu amma kina zuwa kika tambayi malamai masana a cikin addinin Allah to za su gaya maki wannan abin da baki gano ba to ga inda yake to jama'a biki da ake yi bayan an ɗaura aure to a hakikanin gaskiya ba al'ada ne ya zo da shi ba sai dai al'ada ya kunno kai har yi ma addinin musulunci tin ƙarfi sai ya mamaye al'amarin bikin sai aka kori musulunci da sunna kwata-kwata a cikin harkar shi sa kuke ganin bikin da ake gudanarwa a yau kai tsaye sai malamai su kira shi a wani lokaci da cewa bida'a in za su yi zance a kan shi da yaren shari'a kenan a wani lokaci kuma in za su fitar da wani hukunci ne da kullum sakamakon abubuwan da suka ga suna faruwa wajen gudanar da bikin sai su kira shi da cewa fasikanci ina fatan mun gane wannan da kyau har ma masu ba da labari kan ji wani lokaci akan ji suna cewa kai bikin gidan wane da aka yi babu salon iskancin da ba a yi ba ko kun gane wannan da kyau ko to shi ne muke son masowa annabi mu nuna masu yadda ya kamata ya dace wannan biki a fuskantar da shi kuma a gudanar da shi domin al'amarin musulmi al'amari ne wanda yake gudana a bisa tsari na umarnin yinayi barna bari musulmi ba yana rayuwa ne da ka ba duk lokacin da mutum ya zama yana rayuwa a duniya da ka to ranar kiyama shi ma zai tashi da ka zai tafiya filin kiyama allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to malam yake cewa la yakhfa anna lailata zifaf jama'a abu ne ba a ɓoye ba abu ne a sarari kowa ya ji kuma kowa ya sani kun ga daren nan da ango yake tarewa da amaryan shi min ahala layalin umar to ya fi kowane dare farin ciki da annashuwa a wajen ango da kuma amarya dare ne wanda ango zai waye gare cikin jin daɗi haka amarya za ta waye gare cikin jin daɗi da annashuwa wannan daren ya ɗara dukkanin wani dare kima da albarka da daraja a wajen ma'aurata fafiha ba don komai ba sai dan a cikin wannan dare ne taqtaribu anfasul mutahabi numfashin masoya yake haɗuwa waje ɗaya domin a baya an ce ba ido baina anfasul rijali wan nisa ku nisanta tsakanin numfashin maza da kuma mata ya kasance yana wata nahiya ita ma tana wata nahiya to a wannan dare ne numfashin masoya yake haɗuwa waje guda wataltaki a jisadil mushtaqin jikunan waɗanda ke begen juna suke matukan son su haɗu da juna a wannan dare ne wannan jiki yake gwamatsan ɗan uwan shi su haɗu waje guda وقد أبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بأحلى بيان حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تهود بياني ما في جمسروا كما ما في دادي أإند يبين ونن هدوانا نمفاشي da kuma jukkunan masu ƙaunan juna da begen juna a inda annabi yake cewa lam yura ai ba a taɓa gani ba lil mutahabbaini mithlun nikah ba abin da ya cancanta ya dacewa waɗanda ke bege da ƙaunan junansu irin aure ko menene auren shine wannan haɗuwa da za a yi tsakanin ma'aurata a wannan dare na farin ciki da annashuwa dare na kwanciyar hankali dare na ƙaunan juna shi yasa ma a wannan dare ne ake fatan numfashi da jikunan masu ƙaunar juna za su gwamutsu da junansu to a wannan yanayi babu yanayin da ya kai shi farin ciki da jin daɗi a wajen ango da amarya to min al'adabin lati yanbaghi an tura'a yana daga cikin ladubba wanda ya dace ya cancanta a lura fi zufafin islami dangane da biki da kuma tarewa na musulunci su ne abubuwan da muke son za mu zo da bayanansu dalla-dalla daki-daki saboda akula dare ne na farin ciki dare ne na jin daɗi dare ne na annashuwa dare ne wanda an bai taɓa samun irin wannan dare a rayuwar shi ba haka ma ita kanta amaryar to akwai tsare-tsaren musulunci da allah da manzanshi suka tsara ma waɗannan angwaye da amare kasancewarsu na musulmi su gudanar da wannan tarewa da kuma wannan biki na annashuwa allah maraukin sarki ya shiryar da mu madadi na farko ya cancanta kuma ya dace halal ne ba wai wajibi ko sunna ba idan ka zo taron biki a samu an buga dundufa inda halin buga ta in kuma da bukatuwan a buga to wannan shari'ar musulunci ta ba da dama ta amince ma amare kadai su buga wannan dindufa mun gano wannan da kyau ko kuma babu laifi idan an samu wata daga cikinsu ta iya rera waka to ta iya rera wannan wakan amma fa ya kasance ya tsaraitu daga abubuwa na asha da shari'ar musulunci take tir da allah wadare da shi wanda zamu zo zamu bayyana da izinin allah malai ya ce wal bilgina bil gina abin da yake nufi da waƙan da aka ba amare dama sa iya rerawa shine al gina'ul mubah waka wanda ya halatta alladhi laysa fiha wasful jamal wa zikirar fujur wanda babu ambaton wani al'amari na batsa abubuwa na asha abubuwan da kunnuwan mutanen kirki ba za su yi mara ba da jin irin waɗannan maganganun ba ina fatan mun gane wannan da kyau kada irin waƙe-waƙen da aka so a ji shine irin wanda da ake yi amma a yanzu sai an matan yau sai suka ɗauki wannan ƙauyenci ne da rashin wayewan kai shine za ka ji 'yan mata iyayen amarya sun ɗauko ta za su kawo ta gidan miji suna waka suna cewa yau gidan da leke-leke ko yau gidan da manne-manne ayye mana ayye mana haka ne ko ba ka bane ko ba ka bane namu ne ke ko ya yi biyan namu yi iya eh menene menene ne wata da inda yake da da lokacin muna kanana shekaru masu dindin yawa da su gabata mun san ana haka ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce ala an yura'a an yakuna al-gina wa darfu bid-duffi bayna nisai khassa lalle a kula wannan buga dundufan ya zama mata ne kadai domin wasu na fakewa idan aka ce a buga dundufa sai su ce ai a iya zuwa a sa wani kaset da ke dauke da disco ko wani sauti ko wani abu can wannan haramun ne domin wake-wake ne ake sa na wasu fajirai waɗanda suke ambaton kalmomi na fajirci da batanci ina fatan mun gane kowa ce to ai ango zai iya ya zo eh ango in ya zo matan shi kaɗai ya halatta ya gani zai ga wasu matan da ba matan shi ba kuma gane wasu na cewa ai za a iya gayyato kowace daga cikin matan da za su zo su ma su zo da nasu mazajen duk dai ɓanna ta bayyana saboda ai mijin wata zai ga matan wani matan wani za ta ga mijin wata wanda bai halatta ba mata zalla ya halatta su wannan abu kuma ba inda aka samu aka amince da cewa don an buga dindufa an rera waka wata mara tarbiyya ta wuce gaba tana rawa ina fatan mun gane wannan da kyau ballan ce wai ango da amarya kawan amarya da abokin ango za su fito gaban fili wai dan taka rawa wannan wani irin rashin ladabi ne da rashin tsari yanzu alal misali a ce ustaz baba alhaji zai fito da amarya sai a ce wani ne babban abokin ango shi ma fito da lamari wai su tsaya gefe wai suna rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wannan ba addini bane inda addini ne kenan san da annabi ya aure Aisha ai na saka wannan kuma yanda aka yi a gidan annabi shi kaɗai Allah maɗaukin sarki yake so shi sa irin waɗannan abubuwan da kuke ɗaukowa kuke yi za a je picnic za a yi cocktail party za a je za a yi lunching za a je za a yi menene wane ne night duk waɗannan abubuwa jama'a ba musulunci ba ne kuma wallahi ba wayewa ba ne wayewan mai wayewa shine kawai ya yi addini ina fatan mun gane wannan da kyau shi ne sai mala yake cewa wal hadafu min al gima'i wa darbi dof kada manufan da yasa aka lamince ma mata sa iya buga dundufa su dora yar waka shine izharu bahjati was surur shine su bayyana farin ciki da annashuwa hankalinsu ya dawo cikin jikinsu su gane cewa yau yini ne na jin daɗi wa ilanin nika sannan kuma a baza labarin auren ya kai ko ina cikin unguwan cewa lalle wanci yau ne ake bikinta da wani ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu da aka ɗauko amarya haka za ka ji ana wannan 'yan wake-waken sai a shigo cikin gidan angon duk makota za su gane cewa yau ana aure ko allah ya sa mu dace to dalilai akan waɗannan bayanai mala yace an muhammad bin khatib kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فصل ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في nika. bambanci tsakanin abin da yake na halacci da kuma abin da yake na haramci shine buga dundufa da kuma ɗaga sauti wajen irin waƙe-waƙen da 'yan mata kan yi yayin daukan amarya ko kuma kaita ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi ne ingantacce al albani ya inganta shi a cikin sunan ibn Majah a lamba hadisi na 1550 daidai ina fatan mun gane wannan da kyau a nan ya halatta a irin wannan waka domin shi ke tantance wance za ta tare da wani kuma aure ne na halal to sai aka sanar kowa ya ji labarin auren amma da lalata ba su za a zo ana buga dunduba cewa wani zai zina da wance ina fatan mun gane wannan shine faslu ma bainal halal wal haram a duff wa raf'u as-sawt fi nikah Allah ya shiryar da mu har ila yau malam ya ce Aisha ta radiyallahu anha Aisha ce Allah madaukin sarki ya kara mata yadda za su raka wata amarya ila rajulin min ansar wanda ta auri wani mutum min al'ansar daga cikin mutanen madina faƙala nabiyun lahi sai annabin allah ya ce ya aisha ma kana ma'akum lahawun ku ba ku da wasu ɗan waƙe-waƙe ne da za ku je za ku yi wajen wannan kai amarya da za ku yi fa innal ansara yu'jibuhum lahawun saboda ai su ansarawa mutane ne wanda irin waɗannan 'yan wake-wake da ake yayin kai amarya yana ƙayatar da su yana birge su ina fatan mun gane wannan a wani ruwaya na wannan hadisi annabi ya ce fahal shin wai ko aisha ba za ku aika tare da wannan amarya bijariyatin a samu wata 'yar budurwa wacce ta durbu duffi zo tana buga duddufa wata ganni ta rika rera waka ba mun gane wannan da kyau ko sai Aisha sai ce to ita bata iya waka ba bata san abin da za ta faɗi ba shine sai annabi ya ce to ko dan ataynakum ataynakum fa hayyuna muhayyikum falaula zahabul ahmar ma halat biwadikum ko dan wannan Aisha ba za ku je ku yi ba ashe ya halatta irin waɗannan yan waƙe-waƙe da babu fajirci da ambatan abubuwan da shari'a ta hana ya halatta a shi da har ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da a iya yi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah shiryar da mu balo cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah maraukin sarki ya kara mishi yarda yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bi ba'd madina wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya wuce cikin garin tsakiyar unguwar madina fa'iza huwa bi jawarin yadrinna bi dufihim sai ya samu wasu ‘yan mata suna buga su Wani gammina suna rera waƙe waya ƙulla suna cewa nahanu jawarin min banin najari ya za muhammadun min jarin suke cewa mu 'yan mata ne 'yan ƙabilan banu najjar yo ina ba a ce muhammadu ma daga cikin mu yake ba baɗi kan daɗi kenan ina fatan mun gane wannan da kyau suna rera waƙi suka sako manzan Allah cikin waƙan nasu فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يقول الله يعلم إني لأحبكن ya ce wallahi Allah ya san ni ina son ku ina fatan mun gane yau da wannan wakan da suke suna buga dindufa ba kyau to ba manzon Allah na hana su har ma ga shi tukucin da annabi yayi shine yace Allah madaukin sarki ya san ina son ku ya ku banin najjar Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mu zance mafi inganci dai irin wannan waka wacce aka amince a yi yayin biki da farin ciki irin wannan da kuma ranakun idi waƙa ne wanda ba a yabu a shari'ance a zo da wani abin da shari'ar musulunci ke allah wa bare da shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau a ji a gayyato wata zabiya wacce ta riga ta fi tsari kafafunta mara kunya ta zo ta miƙe tana faɗin abubuwa na batsa tana ambato lungu da sako-sako na jikin 'ya'ya mata tana faɗin abubuwa na asha da wannan bai halatta ba ina fatan mun gane wannan da kyau to dukkan wani taro da aka kawo wata waka aka buga dundufa aka yi abin da bai dace ba to wannan taro naku ya zama na haram allah maɗaukin sarki ya kiyaye khalid al-madani abul hussein allah madaukin sarki ya yi da shi ya ce kunna bil madinati yawma ashura ya ce wata rana muna zaune a garin madina a yanin ashura wal jawari yadribna biduffi sai aka samu wasu 'yan mata sun zauna suna buga dindufa wai ta gannina suka zauna suna rera waka fadakhalna ala rubayya bintu mu'awwidin sai muka shiga wajen malama rubayye yar mu'awizin fa zakarna zalika laha sai mu ga mata muka ce ji abin mamaki kai ga su yan mata can suna biki sun zo sun zauna suna ta dukan dindufa fa qalat sai wannan malama sai ta ce dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabihatu ursin tace safiyan da aka tare da amarya manzon Allah ya shigo wajenmu wa indi jariyatani a wajena a kasancewa ta ta amarya sai tabba wasu 'yan mata biyu a wajena to ni suna ruwar waka suna yaban iyayenmu waɗanda aka kashe su a ranar yakin babar wata kulani cikin waƙan da suke faɗi sai suke cewa وفينا نبي يعلم ما في ma fi gadin lalle a cikin makoi annabi wanda ya san abin da za a yi gobe kusa abin mamaki su in matan su da suna da fasaha yanzu waɗancan 'yan banu najjar kawai sun hango annabi ne zai wuce aka gayyato shi aka sa shi a cikin wakan amma yanzu 'yan matan yanzu ban tsiwa ba abin da suka yi kuma gano wannan da kyau ku yanzu ɗan shantin da suke bugawa da a makarantu ake ɗan yan waka ana waye ana waye yanzu ma ba sa iyawa kuma gano ne da kyau ba sa iyawa kwata-kwata saboda rashin fasaha da zalaka kuma abin da ya kashe musu fasaha shi shine sare ne iyayensu babban abin da ya kawo musu mushkila kenan yanzu suna tarbiyyantar kansu ne tsakanin fina-finan hausa da nigerian films da india da kuma littattafan soyayya sai irin yan ƙara littattafan nan da ake fitar nasu wanda suke kwafo irin text nan da suke aika na soyayya iyakan inda fasahar sai ya ƙare kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye to wannan suna cikin wakan su ne kawai sai sai ga annabi ya shigo kawai sai suka ce wa fi ma nabiyun ya alau ma fi gadin kun ji karambani wai a cikin makwai akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe to shi annabi baya yarda a yabe shi ga abin da bai yi ba domin siffar mutanen banza ne ya na an yuhmadu malam ya fa'alu suna son a rika kuzuzuta su da yabo ga abin da ba hakkin su ba faƙala nan take sai annabi ya ce amma haza kun ga wannan kalmar fala ta kolohu kar sake ku faɗe shi ma yi alau ma fi gadin illallah domin babu wanda ya san abin da zai faru a gobe sai Allah subhanahu wa ta'ala ina batan mun gane wannan da kyau to kun ga a ranar sallah da ranar biki ko nudin sarauta ko wani abu to ya halatta a buga dunduka a yi waka muddin da wakan nan ba ta saba ma ka'ida da tsari na musulunci ba wannan ɗaya daga cikin abubuwan da aka so inda hali ya halatta a yi shi yayin tarewa ko kuma yayin biki Allah sa mu dace madadi na biyu daga cikin madubban tarewa da biki shine amarya to a samu gwamaye da suka kware suka iya suka san yadda ake abu na zamani su caɓa mata kwalliya wanda zai jawo hankalin miji zuwa gareta. ta kun gane wannan da kyau ku amma yanzu babban abin da kai ce barin ta ake kawai daga amarya ta je tawar kwalliya ta fito yadda ka san wata ɗan yakin sun koru gaba ɗaya ta fito a wani yanayi wanda kayan gaganta sai ka ce wake ba biki yake yi ba wannan irin shiga kika yi ko ga amarya musulma ta je ta sawo kayan kiristoci irin wannan wedding gown da ake sawa gaskiya ku daina irin waɗannan shigan na kafirai da ake yi haramun ne a musulunci a samu waɗanda suka san yadda ake ado da kwalliya to su caɓa ma amarya ado da kwalliya wanda za ta birge kuma ta ƙayatar wannan shi ne abin da ake so ɗaya daga cikin labubban biki da kuma tarewa kenan kuma sannan sanda za a mata kwalliya ba za a taru mata ne su kewaye ta suna kallon jikinta ba a za a yi mata ado ne da kwalliya wanda zai matsar da angonta Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malami suka ce yambage alal mar'ati an da alal aris fi ajmal sura lalle amarya ya dace sanda za ta tare a wajen mijinta ta fito da sura wanda ya fi kowanne nagarta da kyau to kun ga irin abin da 'ya'yanku suke ya kamata ku zaunar da su ku nuna musu angonta ne ita ka tambaya kina son shi ta ce eh haka zuwa ka ɗaura aure yana shi wani bai shiga ɗakin sai an karya koban <laughs> ta kama ɗaki ta kulle wata ta ba ba duniya labari wata mai kunya ce ko kuma a sami yan matan amarya sai su tsara koba su cewa an goba zai shiga ɗaki ba sai ya ba da kuɗin siyan baki ɗan fodo ya ce wannan kudin da ake ba amarya na siyan baki to wani da ake ba karuwa a izina da ita muni a wajen Allah ke da an goyi ya shigo ɗaki zai ce assalamu alaikum baiwar Allah mai sunna mai ƙaunan annabi ki ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu ahlan wa sahlan bika ya habibi <laughs> jima ya kai karfe takwas da rabi yana waje a ran da zai tare bai zo ba sai ki ɗau ƴar wayan nan naki sai ki harba mashi ce ni kake a waje har yanzu sauro da fitintunu suna damun ka marmama ka zo mana ina ne ina sauraron ka in gano wannan da kyau ki gaya mai maganganu masu kwantar da jiki abubuwan tattalin maka special ne kake a waje wallahi baki ne rabu da su gobe ka a wannan da kalmomi masu daɗi ya zo ya sallama yana zuwa sai ki meke ki tarbe shi da wani irin tarba na musamman ya ganki da wani irin kama na musamman ki jawo hankali shi jawo hankalin da bai taba gani irin shi ba amma ya shigo ɗaki yana sallama kin kyansa sallama kin koma can kurewan kujera kin yi kamar magu yana shigowa babban abin da shaɗan zai fara mai wahayi akwai matsala wannan yana rido a kwakwalwar shi akwai matsala to matsala ya faru babba sai ki meke cikin jin daɗi da annashu ki tarbe shi a mara balale kai ango kai kai kai kai kai wallahi nemi to a ba wasu kalmomi ma biya kamar tura a to dai bara abin nan wallahi ka fito da mahanga da magani to ba a faɗi ba ina ba san mun gano wannan da ki dan in so samu ne sai ki bai waƙoƙi guda biyu to ba ma hajiya ba haka ba hango zai zo wajen a gyara mun hula ba hula a ranar ki da yake taimaka mun cire hulan ki yabe shi ki ce bawan Allah ban taba ganin ka fito da kama kyakkyawa irin yau ba na yi sa'a na rabauta a shi ni Allah ya girmama ni ya martaba ni ya kimanta ni da ya ba mu miji ka mai daraja mai ɗaukaka wanda ana ta gogoriyar a samu ba a samu ba ke da kanki ki burge kanki ce Allahu akbar to ya gari da Allah ki yaba mai ki faɗi kalmomi masu daɗi shi kuma gogon sai ɗan karkace ya ce ai dan ma baki sani ba ne aini tun daga waje nake ta ganin wani irin wani wuniyan lalle yau akwai ni'ima da zan tarar a ɗakin nan wallahi ina jin labarin nan a cikin karatu ana bayanin ashe ke ce tuntuna ake zance a kanki ban san ke bace yan nan wallahi sai na ganki kin fito yadda ka san to sai zayyano wasu abubuwa na faranta rai wanda ba a gaya ma yaruwa mai kyuya har kuma sai an gaya muku wannan ba ya cusa mata wasu kalmomi na yabo a takaice dai ya fasa mata kai kawai ya ce to kan mutsa muna fata lokaci mai aikin da Allah ya samu shine jirki a lura ke taho ta alola a yi nafila raka a biyu ya kama goshin ta mata addu'a wannan duk na dan kawo su ne kawai a ɗan ratsi ina fatan mun gane wannan da kyau to daga nan sai ɗan tattaunawa ya zo to amma ba kai ya tsawon wannan tattaunawa ina fatan mun gane wannan da kyau to za mu ji sauran bayanai insha Allah saboda sanda an goyi shigo daki to kamar shugaban ƙasa ne ya je wata ƙasa special duty zai tsaya na bata lokaci a wajen kallon iyakot yana da kyau kaza motan da aka kawo shi mai nagarta ne abin da ya zo shi zai je yi ina fatan mun gane wannan da kyau to yi zaman to kin faɗi kalmomi masu nagarta ba an goyi ta miki magana ke mai shiru ba amma ɗazu ke ce kike ce wallahi in baka bada kuɗin walima ba billahi ne sai a ɗaga ka gama wannan mutum haka amma yau amma an shigo ɗaki kuma ke yi gum ina fatan mun gane wannan da kyau in kika fara aiko mai da sakon murmushi iri-iri zake mashi ya rasa yadda zai ci ikon Allah kin sa akwai angon da yake zama yana kallon amaryan shi saboda iya kwalliyanta da iya magananta tun farkon dare har asuba tana ba shi mamaki kawai sai suna kallon juna tana kallon shi tana mamaki na kallon ta ikon Allah ba ma ki yanzu bola gaja duk ba ki wannan ba yana shigowa sai ce miki wallahi tallahi bacci muke ji da Allah minti biyu sai baki a fado shi ya uwa daka to ke da ke da tsohon bokiti da ya tsage ba ku da bambanci ba ku da amfani Allah shi kiyaye to na baki ke din yana shigowa daki farkon abin da zaki fara yi bayan sallama ki miko ki zo ki tsaya kusa da shi ki yabe shi ki mai murmushi ki mai fari mun gane wannan mai gida bara baka ruwan sanyi ka sha haka ake yi dan abin da ya zo da shi sai gabatar maki kar ya zo miki da madara da yan kayan ciye da kwalam da makulashi yana habawanci dan Allah dan ci mana dan ki buge mana ko ba ka jin kunya ne ka wannan ni na ɗauka ma irin ɗan abin da ake kawo nan za a yi ba menene ci ne ki dan bashi ya ci shi ma ya dan baki ki ci haka za a rika yi amma kar ki bar shi ya dauko abu waye kai bakin shi yana dagowa sai ka ce sai ki ce mu ko ne sai ki haka sai an taya maki sai ki miƙo sai ki ce dan bare sai haka ake yi kuma ga mun ba mu da kyau to in kuka saba da wannan a lokacin farko din nan har abada haka za ku yi makin koma gefe akwai angon da ya gaya min ya ce yayi sati bai ga aban matan shi ba ya ce wallahi kullum makala take da niƙabi da hijabi kullum duk kun yi ce wannan ba sallar bane ƙarya ce yar dodon gona ce mu dai a makarantun mu ɗan salafiya ba haka makarantar da su ba haka ne ko to in an shiga ana faranta ma an gore ne ya ga yanayi mai kyau Allah sa mu dace ba ku ga ar rumaysa uwar Anas ita ma bazawara ce ba kuma har ya kai ga ta haihu ɗan ya yi wayo ya kwanta rashin lafiya har ya rasu ta kintsa shi da yake malama ce yar islamiyya bawar Allah to ɗalibar manzon Allah ce da cewa mutanen gida idan mai gida ya dawo kar wanda ya bashi labarin ɗan shi ni ce zan fara gawa mai mai ya faru aka ɗauki yaro aka samu wani waje aka adana shi ta shiga ɗaki ta wanka ta kwalliya ta fito wanda ka san sabuwar amarya abu talhatul ansari ya shigo duk wani irin gwalangwaso da kitifi da kisisima barangwada irin wanda ya mace da ta anza sunan ya mace kasan akwai mace mace sosai akwai mace muna mata ina fatan mun gane wanda mai kyau sai duk abin da aka yi ta jawo hankalin shi har ya kai biya bukatar shi da ita sai bai kare ce to sai ka neman labar ku ji ma baiwar Allah ita da yadda ta yi magana da mijinta in ke ne shi ka to wani ne ta rubuta za a yi ce ne ko sai ta yi ba na shakan wuru ha ba haka ke maganganu su daɗi ma ba ta mun gano da kyau shi kanshi Allah ya ce ƙaunin ma'arufin magana mai kyau haka yake yi amma ba magana shirme ba sai da ce a ah, malam idan mutane suka baka aron kayan aikinsu bayan ka ci moriyar wannan abin daga baya sai suka nemi ka dawo masu da abinsu suna da amfani da wasu da shi shi ya dace ka hana shi hau ah, bai dace ba ai sai a koma a kuma ka bayan faɗa maganganu sai ta ce to ɗan da allah ya ba mun ci moriyar shi iyakan abin da allah ya kaddara mu ci moriyar shi yau ya anshi abin shi ga ya can na kintsa shi gaje ka binne shi amma ke ɗanki ne zai mutu ko ɗan uwa ne zai mutu mijinki na can kasuwa ko wajen aiki ko bai nan kawai sai ki ɗauki waya wani ne to tun daga lokacin zai ji gaban shi ya faɗi to shi ke nan duniya ta yi mana kunci wallahi tallahi yanzu shi kenan sai kin gama hausa na shi gaba ɗaya rasa ne zai yake ce wallah mijin ƙawana ne ya mutu kaji kina kuka kina ja mai bala'i kuma amma ku ji yadda ta isar mai da saƙo baiwar Allah shi kuma sai irin halin namu na maza yanzu ke ba ba ki gaya min abu ya faru ba sai yanzu sai kaza sai kaza yanzu zare idanu bi ta sai gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi shi abin da ya ba sai ci a ah, yanzu a daren jiya kun sadu ya ce ta sai ta zane sadu da ita sai ce Allah ya sa albarka a saduwa. an wuce wajen shi annabi abban shi ba yawa sai tarin falala sai fa'ida shi na ga ce wannan dan da aka haifa mai ruwa ya ce sai da ya ga dan ya haifi ƴaƴa guda tara mahaddata ma'ana albarkan ya tashi a kan shi har ya kai zuwa ga 'ya'yan shi abin da yake so kenan duk sanda miji ya zo kika faranta mere kika yi abin da ya kamata sai Allah ya sa albarka a rayuwanki albarka a rayuwar ƴaƴanki albarka a rayuwar jikokinki duba ki gani da kyau amma in kin ga yaro ya taso dan rufe to a binciki diddiki akwai matsala a hanya da aka samu shi sa ya zama wajibi ku sani mazajen ku to abokan rayuwa ne a gare ku domin haka Allah ce hunna libasin lakum wa antum libasun lahunna ina ta mun gane wannan da kyau musamman yanzu da ake da karuwai yan kanti ga sunan suna shigowa da irin kwalliya iri-iri waɗanda za su farauce su sace tunani da sha'awar mazan to zama kin fi kowa iya kwalliya da ado shi yasa ake samun wacce ta iya kwalliya da ado ta kyaɓa ma amarya sannan amarya kar ta zo gida tana tafiya tana sauri ba a sauri a gaban ango ina gaya miki tafiya ake a hankali baki ji mawaƙi ya siffanta wata mabawar Allah ba ya ce tana tafiyan nan ɗaiɗaiɗai kin jin da yake tana tafiyan gauran giwa tana tafi ƙawaye makararru ma biya a baya abin da ya kamata kenan in za a roko ki za ki je ɗaki kake da kina tsakiya kina gaba don kar wata mai muguwar kafa ta fara shiga miki daki ina fatan mun gano in wata ta gaba kike ke tsaya tsara da baya ta je ta kawo miki matsala wasu iyayen hajiya tana tafi mata na biya ka ce a ɗan mata na so hajiya sai a ce a yi addu'a a yi sallama malam ango na shigowa haka zaki zo kina tarairayin shi abubuwan dai ba sai na gaya miki ba suna da yawa wanda ya kamata ke bayan wancan maganganun da zaki faɗa amma kwana biyu sai ga amarya yadda kasan ta fito daga kwaɗi kin san kwaɗan ƙasa ko ta yi biji-biji wallahi akwai angon da ya gaya man ya ce wallahi tana ba shi mamaki sai zo sai ganta da irin alaman baccin nan diyo mata wani abu ana irin da irin kwantsan nan diyo ya fito ya mun bauchi diyo haka ta ga duk majina a nan ta wai amarya ce san Allah amaryan da ta san abin da take garin Allah na wayewa kafin miji yunkura ya ganta nan da nan ta miƙe ta je ta wanke fuskanta ta duba madubi ta fito fes kullum in ta tashi ta san shi sai ta wata kusa da shi ta natsu ta wani ɗan karkace haka sannan za ta lallaya in ya miƙe yana bura irin sai ta fashar da baki haka ta mai murmushi sai da ce lokacin sallah yi haka ake yi to za ki saka shi a can cikin zuciyanki bayan da ya iya sai ya zama mijin kandace amma yana bacci kina bacci kina mun shari an kira sallah sai ki haure shi da kafa ba ma ba ka sallah arman banza tashi lokacin sallah yau to ba ka yake yi ba kenan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a gare ki ki kula idan akwai kauji a kafanki in aka ce yau an sa miki rana saura sati uku tun daga yau ki je yan koli ki so dutsen goge kauje ki fara goge shi ya fita fas don ba sa samu ki da kauji a kafa kin sa akwai kaujen gwiwa dole ki goge shi ya zama gwiwan ki babu kauje akwai kaujen kumatu dole ya zama ba baki da kauji a kuma tinki ina fatan mun gano wannan da kyau sannan hannaye jama'a suna yin kauje su da dama hannaye musamman na mata saboda in yanke yanke da aikace aikacen gida dole ki tabbatar da ba kauje a hannunki domin wata in ba za a taba hannunta sai ka ji hannunta yadda ka san turmi so sai ki rika shafa man da zai sa hannunki ya zama very soft Ya yi tushi saboda kina tattashi da tattalin zaki je gidan miji ne ba da cikin kulliya abin da aka ce a yi ina fata mun gano wannan da kyau amma mafi yawancin mata kana duba kafan saboda yawan shiga cikin ruwa wanke-wanke da sauransu sai ga kafan ta yanda ka san kafan gini biya tsagi saboda shiga cikin suminti haka ne ko ba haka bane shi sai ya zama wajibi a kula da wannan jama'a muna gane wannan sannan na daga cikin tsafta da za a koya ma amarya ne duk lokacin da ta ci abinci ta goge bakinta ta wanke shi ba a kwanciya kusa da miji bayan an ci abinci sai kin je kin yi buroshi za ku je ku je ba daɗewa haka manzan Allah yake amma cikin dare miji ya tashe ki kina buɗe baki zaki magana sai je da kasa an buɗe masai kuma sai ki ta kokarin motso da bakin ki kusa da nashi sai ki yana kakkaucewa baya so yana kakkaucewa baya so ke kin kasa fahimta mahaukaci yake matsar da bakin shi zuwa ga bakin ki kawai ki watsa mishi kwalara ga kwalara ba zai yiwu ba ita ko ba Aisha kamar yadda muka karanta tana guntsar ruwa a bakin ta ne idan manzon Allah ya zo su ga sunbanci juna sai ta zuba wa manzon Allah ruwan a baki sai manzon Allah sai ya haɗe ke ki duba tun da kike haka ya taɓa faruwa da mijinki ya wa qaamu mun yana kuskure ya matsar da bakin shi zuwa ga bakin shi sai ya zo mu mu antibiotic dole ya sha abubuwan ba shi kashe mashi kwayoyin cuta mun gano wannan da kyau ko Allah sauwaka wajibi ne zama kina da kwalliya ba daga cikin abin da za a kula da shi shine hammata da sauransu lalle ne ya zama an kawar da duk ɓoyin da ke wajen kuma an aske gashin hammata da gashin mara akwai shegantakan da wasu mata suke wannan haramun ne sai a ji a nemo wata mace sai ta zauna wai ita ce za ta ma amarya aske asken hammata da mara wannan haramun ne mun gane wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne a da na san a tsakar gida sai a kewaye waje ko a shiga ban ɗaki wai a nan ne za a koya ma amarya da ake wankan janaba a samu wata wasu tsofaffi ba su yi mata wanka wannan haramun ne an yi wannan a hausa ba iyaka wannan ba daidai ba ne sai je sai ta wanka ta duk abin da ya kamata ta yi na ado da tsafta sai dai abin da zai zama yaudara ne ga ango bai halatta kuma a yi shi ba kar sai ana dab da biki sai da fara shafe-shafe sai ta haske sai ya ɗauka wannan hasken mata haka yake dindindin sai ya aure da sai ya ga abin yana ta soshewa abin yana ta yin abu amma ku yi hankali ki fito yadda ya san ki amma ki kwalliya ki ado ki fito fas ya matso kusa da ke ji kanshi na tashi kuma wannan kanshin tun daga daren farko har daren mutuwanci, haka ki so ki zama ba kawai ana gama cin amarci lokaci ya wuce a zo ɗakin ki duwanin gizo gizo ɗakin ki na karni ɗakin ki na wari abubuwa na asha sun faru wallahi ba haka ake so ba yasa amarya a kula Allah ya sa mu dace malai ce wala basa an ta tatawalla tazayyinul arus imra'atun salihatun ma'amuna ce babu laifi a samu wata mace mutumiyar kirki kuma amintacciya ta yi amarya kwalliya da adam jama'a barku ci a samun mace saliha mutumiyar kirki ba kawai a samu wata tafiya a hankali a hankali a ɗauka mutum ne kirki ba nan ba mamaki ta fi kowace fajirci sannan a samu wacce aka amince da ita wacce ba taɓa jin tsegumi da gulma tattare da ita ba ina batan kun fahimci wannan da kyau domin kar ta zo wajen yi wa amarya kwalliya ta fita tana faɗan abubuwa iri-iri hmm, mazan yanzu ana ganin su kamar wayayyu kamar sun abinda abin da suke yi yan tsakani da Allah wani in ba gaja ne shi ba me ke shi a ruwanci kaza na ta haka yake kaza na ta kaza kaza na ta kaza da shi kiyaye amma wallahi wasu mazan wawaye ne kaga wannan mace ce ba saliha ba ba amintacciya ba ce so ta je tana faɗin maganganun da bai kamata ba ko kuma zo ta samu kawai ce mm, ashe yaran na akwai abin da suke ta lalle kowa ba a sani ba ai wance mace ce malam ikon Allah ai wani alhamdulillahi wallahi ya mori ce mai ke fara ce aikin ga kaza da kaza da kaza hmm. barakallahu to ban ya gulma ba furla kaga kulura wannan macen ba mutum ne kirki bace ba amintacciya bace abin da kika gani mai kyau ko mara kyau ki ja baki ki shiru sai a samu wace ce amintacciya kawai mace sai ta tafi gidan miji hannun ta bare kwayo da kafafun ta farare kallon da kasan namiji sai ki musu kunshi masu kyau wanda zai jawo hankali kuma kika fara wannan kunshi kin ci gaba da yake tarkin domin so ake kullum ki rika bayyana da mijinki a matsayin amarya kuma gane wannan ko sai ki ce na kwana biyu a'a ai da ma kina kwana biyu ne shi ma yana kwana biyu ba haka bane kuna tafiya ne tare in kika yadda kika koma baya mun gane to shi fa gaba yake yi kuma yana nan yana leke-leken abubuwan da baki lekowa shine kawai sai watsar da ke sai nemo wata sai ki ce mazan nan ba su da amana mazan nan ba 'ya'yan goyo ba ne kin yar goyo ce kin yi abin da aka sa ki yi shi sa ya fara da ƙwararwa kulawa allah ya sa mu dace bayan shi abu dawo bi isnadin sahihin an aisha radiyallahu ha kamat ta ne rasulullahi aisha ta ce amadu ya aure ni bayan rasuwar khadija a sannan aisha tana yan shekara shida yana ina waɗanda suke cewa kar alma ɗan mata aure da wuri waɗannan fajirai ne makiya annabi ne kuma fahimci wannan da kyau ko ana ma 'yan mata aure da wuri muddin aka lura sun kai lokacin da za a masu auren ko kuma suna bukatan auren ko ana bukatan a aure su in tana bukatan aure a mata in ta kai munzumin auren a mata in an ga ana bukatan auren ta aurar da ita jama'a kin Allah ne da bushewar zuciya ne da kekashewa ne wai yarinya ta kai munzulin aure sai a ce wai ba za a mata aure ba sai ta kai matakin karatu na ba wannan iskanci ne jama'a bai dace ga mutanen da suka waye suka san addini ba yanzu har a duniyar ma akwai waye da kai manzon Allah wanda kai tsaye Allah madaukin sarki yake magana da shi ya fi kowa sanin dacewa da cancanta amma ku kalli yadda ya aure Aisha tana ɗan shekara shida wanda annabi ya yi amfani da dukkanin wasu kayan wayewa na duniyan nan kafin duk wani waye ya aure ya san su yanzu yanzu abu zai faru yanzu Allah zai mai wahayi ya gaya mashi yanzu yanzu nan ya ka tafi yaƙi fa jeshin umara ana yaƙin kawai Allah madaukin sarki yana annabi kashafi yana kallon abin live yana madina yana bayanin shi ma ana yakin shi ana kaza shi ana kaza ke ko sai an sa wani na'ura in hadari ya shiga tsakanin sun ke kenan in signal din baya zuwa kan ba za a gani ba amma shi manzon Allah sabbi gani kuma yi bayani wannan mu'jiza kenan kullum da aka zo da buraka aka ɗauki manzon Allah aka tafi shi har sama a dare ɗaya je ya dawo in kina takaman kin hau wani abu mai sauri ya kai saurin buraka ya faru zama mu ji tsoron Allah yayan mu ma ku masu aure in kun masu aure kuna sha'awar sai karatu ne karatu ko kowane iri ne sai a sa mazan su ka'ida cewa lallai karatu don ni ban san mutumin da a yau zai aure ya ce ba za ta karatu ba sai sakar ina ganin sakarci ya kai mai geji na ƙarshe kankat shine wanda zai auri mace ce wai ba za ta karatu ba ai in ta fara karatu sai ta ga bayan biro da alli shi kenan abin da ake bukata kenan don muna da bukatan karatunsu da ilimin da nasi wajibi ne duk wanda ya san yana da ya ko kina da ya a gidan miji ke kokari ki roƙi mijin duk yanda za ki roƙe shi gamsar da shi in ba karatun ba ne a nuna yaƙi da jawanci a sa ta fara a hankali a hankali ta gama primary school ta gama secondary school ko yan diploma nan da nc din nan ta samu kuma fahimci wannan da kyau ko ba da tsiya da rigima da ta hari rigido ba a matse cikin ba da shawarwari in ba ka da hali ne za mu taimaka za a yi kaza za a yi kaza sai a samu masu ilimi sun yi a cikin mu amma sa ce wai ba za ta karatu ba sai ta gama makaranta ita kuma tana bukatan auren nan sai a samu yan wofi a waje sun nuna mata hanyar fitsara sai kuma ce don me tafi tsare ku ne kuka sata saboda an samu yan iskin iyaye sun haihu ba su iya tarbiyya ba ku yi hakuri da wannan kalmar dole fa a ta haka nan ta kai aure ku mata aure ko ba ta bukata ta kai ku mata ba ko masu bukatan ta tana bukata ku mata ko ba ta bukata in akwai masu bukatan ta to amar maza a mata domin manzon Allah tana yan shekara shida ya aure ta kuma wannan shi ne daidai duk wanda ya ce ba daidai ba ne Allah ya tsine mashi albarka domin waɗannan tsinannin so suke su soki manzan Allah wai ya auri yarinya auren wuri is child abuse waye wani ne wulakanta yara wa ke ta alfarmansu shi sa wannan ba mu yadda da wannan bil din da aka fitar na yancin yara ba so ake a soki gidan annabta da tsinannin turai sai kama jahilan mutanenmu mu suke tallata musu wannan fitsarai Allah sauwaka Aisha ta ce na tare gidan manzon Allah ne ina yan shekara tara san ba yi auren tana yan shekara shida tana gidan na tana gidan mahaifinta domin annabi ce lokaci bayan lokaci kawai sai mala'ika jibril sai zo man da irin wata ɗan dubburka ɗan wani ɗan rumfa da ake ɗaura a bayan ragun ya sha kulliya da ado sai ce da ya gani na takkaci yana buɗewa ko sai ga aisha da wani irin kama da kwalliya irin ta amari in garin allah ya waye sai ce in wannan sako ne daga allah allah zai tabbatar da shi ran nan kawai yana zuwa gidan abokin shi abubakar sai ce ka auren man da aisha mana ina santa sai abubakar ya ce ma ba ai yarka ce ya ba ka ce ba ka wani yarka ya ce ah. nan take kawai sai ce an auren maka haka yi fada kurga ma'a'an ku irin wannan auren ya nuna ta sa mai son ta zai ku ɗora masa aure ai ba ta isa ta zama aure yanzu ba ana nan ya san matan shi ne iya sun san an yi aure duk wanda ya liko sa ce wannan mata aure ce ana nan haka za ta taso cikin mutunci da karama da sanin ya kamata amma mai ke tsarin yanzu zafi tsari tsari saboda an sake su suna ganin su yanzu fa suna da yanci za su yi abin da suka ga dama ƴaƴan musulmi su koma suna kafada da kafada da ƴaƴan arma. abin takaici abin kunya ku mutu ba ku da kataɓus a lahira annabi Allah wadare da ku kun haihu haihuwar banza domin ƴaƴan sun zama iska kisa ya zama wajibi ku kula ku nuna ma 'ya'yanku mutunci da karama da aminci da sanin ya kamata Allah ya shiryar da mu to sanda ta kai shekara tara to shine aka kawo ta gidan manzon Allah ta ce sanda ba fa za a kai ta tana wasa da yara na inda take wasa aka zo aka kamo ta aka zo da ita aka taɓa mata kwalliya aka yi mata abu abu mai ban sha'awa sai a kawata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka rakota annabi ya san za su zo sai ɗan tanadi madara sai ya aji suna zuwa sai annabi ya ɗauki koko sai ya sha sai ya miƙa na aisha kun jin da ake yi ki da kike cewa wai iyaye su fara shiga ai da iyayen suka zo amma bai ɗauka ba ya fara ba sai ya ba aisha kun jin da ake yi sai ta ɗan ji kunya irin wannan da kuke ji suka daka mata tsaya suka ce kin bar koko a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai matan yanzu da suka riga suka san komi a yi dauki magarewa ta sai ce rage ba ma ba <laughs> ta magana wallahi ba ta bari shi shi gobe ka bari gobe ba Allah ba shawar ban ba waɗannan masu kwaɗayi an sun san komi shi ne sa ka ɗan ba Aisha ita ma sai ta ɗan kurɓa sai ta miƙa ma annabi sai annabi ya ansa sai miƙa ma sauran ƴan rakiya ce su sha da suka sha a manzan Allah mun ƙoshi <laughs> a hawa kaza kaza ya ku dai ku karɓa da suka ansa kuma sai suka shanye sai manzo Allah ce kaji nan za ku haɗa ƙarya da yunwa kuna jin yunwa kuma kuka ce ku ƙoshi ba shi an ba ku ƙoshin ne shi sai aka yi ɗanyen raha jama'a ana yin raha da surukai ba zama ake kawai zaman mun kuburci yana kallon ƙasa ko kuma kuna kallon sama ba ba dole ku kai ne ba haka ake yi ba Allah madaukin sarki shiryar da to kun ga amma Aisha kwalliya kenan ko to amarya ana mata ado da kwalliya in za ta je gidan miji al-Imam Muslim ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya je yakin haibar? annabi ya isa isa haibara ne da jijjifi da safiya mana daidai sallar asuba yana isa garin a lokacin mutanen garin ba su tashi daga bacci ba to can an jima su ba mutanen garin sai suka fito wannan dan batanyen shi wancan dan gatarin shi wannan da ceburin shi wannan da kan shi zai je kasuwa kawai sai su ga annabi da bataliyar sojoji an kewaye garin sai suka firgita saka razana suka ce muhammadun walla muhammadun wal suka ce muhammadu ne da rundunan yaki manzon allah sai ya ji daɗi ya kabbara ya ce haribat khaibar khaibar ta shigo hannu khaibar ta rushe inna iza nazalna bisa ta qaumin fa sa'a sabahul munzirin nabi karanta ayi kabbara a nan ne har ya kai ga an buga yaƙi sun tsorata an ci garin da yaƙi to sai wani sahabi daga cikin sahabbai sai ya zo ya ce ya rasulallah sunan shi dihiya na ga wata mace daga cikin bursunonin yakin nan kaban izini in ɗauko ta ashe safiyatu bintu huyayyin ne sai ya je annabi ya ce je ka ɗauka da ya je ɗauke ta sai wani dattijo daga cikin dattawan sahabbai sai zai ce ya rasulallah yanzu ka ɗauki yar shugaban kurais da nadir ka ba wani talaka mun gane saboda ubanta sarki ne tsohon mijinta kuma ɗan sarki ne ba ta dace da kowa ba sai ka ya rasulallah annabi ya aika aka kira ta da annabi ya ganta ya ce to yi eh, haka abin yake to ta tsara misali ba haka ake yi to shi kenan sai manzo Allah sata sata cikin kasan shi a wani ruwa aka ce ya fanshe ta sai ya ce ke ba kya zama cikin ba kya son aure ki ban yantar da ke zama ya ta ce haba tana so dama kafin haka ya faru Allah madaukin sarki ya nuna mata a cikin bacci kun nan cikin bacci ta farki da safe sai ta ce mijinta dan sarkin haibara ni ko je na ga kamar wani aski ta so ko wata ne daga madini ya faɗo ɗaki na ya ɗaga hannu kwashe ta da mari shi yasa ba san ba annabi aure ta akwai alamar ɗan kumburu a idanta jini ya taru a wajen bai tambaye ta shi ne ta bashi labarin labarin ta ba tsohon mijinta ya mare ta sai ce wato kina sha'awar ke sallah ko shi har ya fassar mafarkin Kima sha'awar ki sallah ne ya sha ta tafi da wannan ne ake ƙara bayyana wa mata muddin mutum bai da aƙida ingantacciya da addini da ɗabi'a mai kyau bai halatta a aure shi to matsalar da za a fuskanta a haka za ta taso kuma zuri'an da za a zama gurɓatattun zuri'a ne shi ne aka ce a wannan daren mata suka mata kwalliya da abu sai ta tare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ran Allah ya waye annabi sai ya ci walima kuma ikon Allah annabi bai da ko taro na waliyan na ko taro a lokacin ya ce a kawo gudunmawa idan aka shimfiɗa buzu wannan sai ya kawo cikwi wannan ya kawo dabino wannan ya kawo kaza wannan ya kawo mai aka haɗa sai aka cincin shi ne sai aka zo sai aka zauna sai aka ci aka ce wannan ita ce walimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabai suka ce duk da haka muna so za mu bincika mu gano in dai matar shi ce ba ku ya shi ba to za a ga sa mata hijabi to so da girmama mace da ta fito za ta hau kan rakuminta manzan Allah ne ya duka ta taka kafan shi ta taka da shi ta hau kan rakumi maza kun jin ba ke girmama mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma ke ce za ki girmama kanki kafin miji ya girmama ki kina zagin shi kina zagon mai iyaye kin wulakanta shi kin wulakanta dukiyar shi zai faɗa kiki zai hana kiki ki hannuwa ba ki faranta mai da kullum sai bakanta mai kike ya aje ki batar mun gano wannan ne ku ya ɓoye ki saci ya kawo kiki alkintawa kiki nan baki da natsuwa baki da abubuwa ki gane yadda miji zai kaunace ki shi sa wallahi ku ji tsoron Allah ku martaba mazanku sai mazanku su martaba ku su daraja ta ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace a hakikanin gaskiya lokacin mu ya kure amma akwai jami'i daga cikin jawabin wannan lacca na su za mu tattauna wasu abubuwa masu matukan mahimmanci dangane da biki da kuma tarewa da wasu daga cikin abubuwa da na so mu nasihantar da ango da amarya wasu sirrori ne na zamantakewa wanda ya zo a sunna da ya kamata a fadakar to amma lokacin mu ya kure kasancewa muna tuka a majalisin sunna to in Allah madaukin sarki ya so wasu daga cikin bayanan za su sadabo cikin tuka a nasihantar da al'umma muna yin addu'a na musamman ga ango da amarya da cewa Allah madaukin sarki ya ba su lafiya ya sa masu albarka ya kada dukkanin wani sharri da fitina da shi da zai fara a tsakaninsu allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwarsu ta duniya da ta lahira allah ya hore ma ango haƙorin juriya da ɗaukan ɗawainiyar amarwa allah ya hore mashi dukkanin abin da zai ya ɗaukan ɗawainiyarta daga nan har zuwa ranar mutuwa allah madaukin sarki ya sa mu dace nan muke cewa fasmanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum